Karfe biyar da minti biyar studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa sai a gyara zama domin jin kanun labarun. Gwamnatin Nijar ta ɗora farashin shinkafa a dukkan faɗin ƙasa kamar kuma sun kira da abi sau da ƙafa na girmama wannan mataki. tun ranar litinin ne darajar kudin naira suka faɗi ƙasa warwas a kasuwannin hada-hada A rahotonmu na musamman a yau za mu yi magana ne akan tsarin manoma da makiyaya da suke samun matsaya na makiyaya su shiga da dabbobinsu a cikin gonaki domin su yi kiyo su bar taki manoma su yi amfani da shi. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A wani matakin doka da ofishin ministan kasuwanci ya ɗoka a jiya ya sanar da tsaida farashin bahun shinkafa na kilogram 25 a kan jika 13 da rabi zuwa jika hudu da 'yan tamomi ya danganta daga yankuna. Matakin ya biyo ne matakin musamman ya bayyana cewa ma'aikatar haraji da duwan da hukumomi za su taimaka wajen ɗaukar mataki na ganin cewa duka 'yan kasuwa sun bi sun yi biyayya da wannan mataki kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar niger inpa ya ruwaito. To a ɗaya sashe da yawan kafafen yada labarai na cikin gida da waje a ranar litinin sun ruwaito faduwar naira ƙasa warwas a kasuwannin hada-hada wanda shine faduwa da ta yi ƙasa da mai girma musamman a tsawon shekara sai dai komiye musamman inda wannan faduwar darajar naira ya tsunduma 'yan kasuwa a cikin fargabashin komiye ya kawo faduwar darajar naira ga tattaunawa da tanafude ahmed ya yi da adamu lushe ibrahim wani masanin tattalin arziki Tun hawan shi saman iko shugaban kasa Tinubu ya girka wasu ka'idodi na shigar sahun ƙasar da ke fuskantar kalubalai dangane da tattalin arziki da samantakewa. Cikin ka'idodin akwai muhimmancin ƙara girman naira. Wannan gushewar naira kuma da muke lura da ita kwanan nan wata dama ce ga wasu ƙasashe masu amfani da sifa kamar Nijar da ke sayan kaya daga Najeriya. Kenan wannan asara ce da za su fuskanta kafin su samu ƙara girman canjin naira. Yana da muhimmanci kuma a ƙara tuni da a wani lokaci hukumomi hukumomin garin sun ɗau wani mataki da bashi da alaka da tattalin arziki da wani mataki ne kuma mai nuna gaskiyar yadda canji yake. Ta hakan babban bankin tsakiya na ƙasar Najeriya na tsammanin maidowar wani kaso na zirga-zirgar kuɗi da suka kubce musu cikin kasuwancin yau da kullum. Tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Yakubu Gawan ɗaya daga cikin waɗanda suka asasa ƙungiyar Sediyawo ya yi kira da a fitarwa takunkumin da aka ɗora wa ƙasashen da suke ƙarƙashin mulkin soja da aka ƙaƙaba musu takunkumi. Kafa yaɗa labarai ta fadar shugaban ƙasar tarayyar Najeriya ne ta tabbatar da haka a jiya a yayin da ya gana da shugaban Najeriya Bola tunubu Abin tuni dai Yakubu Gawan ya yi wannan magana ne kwanaki uku kafin zaman taron ƙungiyar sediyawo a abuja babban birnin tarayyar najeriya ƙarfafa masarautun gargajiya wajen rawar da suke takawa wajen shiga tsakani idan akwai rigima tsakanin al'umma da cuɗayar zamantakewa shine makasudin wata babbar muhawara da aka shirya a yankin kawar na yankin agres dr malam sanda magajin garin dirku ya yi wa musamman ƙarin bayani ta waitarwa Ta hanyar wannan taron tattaunawar muna so ne mu karfafa ma shugabannin gargajiya a cikin nauyin da ya rataya a wuyoyinsu a kan jagoranci musamman fannin tsaro da kuma yadda za su yi shiga tsakani wajen neman sulhu tsakanin al'ummomi. Sannan kuma don a haɓaka zaman lafiya wanda za ya haifo haɗin kai tsakanin al'ummomi. Kuma wannan shi zai sa su bai wa dakarun tsaro labarai masu amfani waɗanda za su karfafawa wajen ba da kariya. Da yake cikin saharar Nijar ana samun ta'addanci sosai. sosai da 'yan fashi mutane ne waɗanda ke ɗauke da manyan makamai da kuma masu tsare hanyoyi tsakanin agadis da dirku da kuma hanyar dirku zuwa libya sannan a cikin birni ma mun lura da yawan sace-sace da ake yi muna son kuma mu farfado da al'adunmu masu amfani sosai wajen rigakafi ga rigingimu sai labarin da muke cewa masu amfani don gano duka wani mugu da zai shigo kawar a samu a sanar da dakarun tsaro don zaman lafiya kwanciyar hankali da haɗin kai su samu ɗorewa a kawar A ranar goma sha bakwai ga wannan wata ne da muke ciki ofishin Minista ilimin boko na ƙasa suka sa hannu akan wata takarda na laƙa malamai makarantun boko da aka tsaida ayyukansu bayan kimanta aikinsu a shekara da goma bakwai, inda takarda ta ce malamai suna iya komawa a fagen aikinsu idan suna so. Sharif Isufu Sule, sakataren ƙungiyar Sinasef, ya yi wa Rafiya Abdullahi ƙarin haske jarabawar ma da aka ma malaman makaranta 'yan kwantaragi a shekara ta 2017 ita kanta ya kamata a tunatar ma jama'a cewar wannan jarabawar ba ta samu karbuwa sosai ba yana da kyau a ce wannan jarabawar da za a yi ta yi daidai da ka'idodi da kuma kundayen da ke tsokaci kan batun jarabawar ta ma'aikatan gwamnati ba malaman makaranta ba ne 'yan kwantaragi kaɗai ke ci gaba da koyarwa ba amma a nan malaman makaranta kaɗan ne aka ɗauka ake nuna musu darussan da ake yi a ajin ƙarshe na makarantun firamare can gwamnati ya soya gudanar da jarabawar gama gari don hudda malaman makarantar da suka kware sai gashi an waye gari ma'aikatar ministan ilimi ta hudo da wani tsari wanda muke ganin cewa kamar wata sakayya ce ga malaman makarantar amma muna tabbatar muku da cewa in ba a sa malaman makaranta cikin hali na gari ba to babu wani abin a zo a gani da za a samu a game da sakamakon karatun 'yan makaranta Jami'an tsaron polis na da kwaro sun bankaɗo mutane goma sha biyar masu safarar makamai da kuma kwayoyi da suka gabatarwa hukumomin yankin a ranar 20 ga wannan wata. kamar musamman kamin ya shafi bindigar kira aka seta su shida da mota vewit ɗaya da motuna biyu da kuma kilogram biyu na miyagun kwayoyi prefet ɗin da ƙwaro kaptan amadu garba ya yi jinjina da jami'an tsaro bulama mamma madaka alkalin kotun da ƙwaro ya yi musamman ya yi wa adamu umaru ƙarin haske Des herbes à feu. Muna ci gaba da binciko bindigogi kirar zamani a cikin ƙauyukanmu da kewaye. Wannan binciken na haɗin gwiwa da muka gudanar ya ba mu damar finciko wannan mutanen da muka gabatar muku. Gabaki ɗayansu suna gudanar da wannan miyagun ayyukan da suka saba ma tsarin kwanciyar hankali da zaman lahiya wanda muka shima muna nema. Muna jinjina ma darakta da makarraban shi wanda suka jajirce wajen sa hannu kan wannan ɓata garin duk da hatsarin da ke cikin irin wannan aikin wanda suka biyo ba bayan wasu bakwai da kuma wasu hudu da aka sama hannu tun can baya. A yau da safe ne a birnin Kwani aka buɗe zaman shari'a na kwanaki goma irin sa na farko a wannan shekara. A wajen wannan zaman shari'a za a yi shari'a a kan waɗanda suka yi fyaɗe kisa da kuma sata. Lawan goje shugaban kotu na birnin Kwani ya yi wa Asuma Musa Arzika ƙarin haske. kes kes ko a ce dosiye dosiye muna da guda ashirin shi guda ashirin na ya taru jama'a wanda suke gidan kaso wajen mutum talatin kenan su ne za a ma shari'a cikin wannan zama kuma lahirkan da ake da su mafi yawa dai wanga gami muna da lahin fyaɗe ko wanda suka yi kama da shi fyaɗe wanda aka ma fyaɗe haka ko manyan mata ko yarinya karama ko kuma akwai maka guda da abin da ba a saba ba kamar fyaɗe wani namiji ya nemi namiji dan uwan shi abu ne babban laifuka ne bayan wannan laifin fyaɗe muna da kes guda hudu na kisa bayan shi muna da laifin manyan-manyan sata guda uku cikin guda uku na guda an yi sata kuma an kashe mutum kaga laifi ne cikin laifi kisa shi da shi ma babban laifi ne ga babban sata tunda sata akwai wanda ake ma Shi ne ake shi ma ga turanci Deli, bai wuce kasa da wanda doka ya yanke musu kasa da shekara goma don ne ake ce musu deli. A cikin wani rahoto da suka wallafa hukumar kula da bakin haure OEM sun bayyana cewa tururuwar bakin haure yana karuwa da kashi 45 cikin 100 a watan Janairu na wannan shekara idan aka danganta da watan Disamba na shekarar bara da suka kai 300,000 a cikinsu kashi 37 cikin 100 sun zo ne cikin ƙasa kashi 22 cikin 100 sun kasance waɗanda suka bar mazauninsu kashi 41 cikin 100 sun bar ƙasar wannan tururuwar bakin haure yana bayyana yadda bakin haure suke ƙoƙarin tafiya inda za su samu sauyin rayuwa To a ɗaya ɓangare takin musamman takin zamani Eh, tona saba'in da biyar ne na takin zamani gwamnati ta damƙa ga da'irar gundumar gaya ta hanyar cibiyar manoma domin dafawa manoma wani manomi da ya bi ka'ida zai samu baho hudu ga ra'ayoyin waɗansu manoma a hirarsu da fadel alu Mun zo ne domin yin zubin kudaden buhu biyu na takin zamani kan jika goma kowane buhu wanda a kasuwa yake a jika sha shida zuwa sha bakwai na sefa. Amma wannan karin sun ba mu damar ɗaukan har buhunna hudu ga kowane manomi. Wannan wani ci gaba ne mai muhimmanci ga manoma. Tunda yau an waye gari akwai mutanen da ke son su saka share cikin noman shinkafar amma rashin hali ya kama su tarnaƙi. Kenan wannan tallafin na gwamnati ya yi daidai. zai kara musu kwarin gwiwa misali wannan buhunna hudu na takin zamani sun wadatar ga manomi har zuwa lokacin damina nan takin zamani ya yi amfani domin idan baka da shi to baka da shinkafa shinkafa takin zamani ne ke sa ta yi takin zamani da ruwa amma ko kana da ruwa matukar baka sa takin zamani ba shinkafa ba ta aifuwa da kyau takin zamani gaskiya yana da amfani sosai yau ba ma cikin fadama ba ko cikin sauran gonaki idan kana buƙatar samun amfanin gona ingantacce sai da takin zamani ka bisa ni kan sinda To a rahoton mu na musamman za ku yi cewa a ƙasar Nijar akwai wani tsari wanda manomi da makiyayi sukan kulle yarjejeniya ta samun matsaya domin makiyayin ya shiga a cikin gona ya kiyo ya samar da taki ga manomi sai dai musamman inda wannan mataki yana da matukar amfani a bangarorin biyu kuma yana ƙara ƙarfafa danƙon zumunci na zamantakewa sai dai an yi la'akari wannan tsari ya ja baya ga rahoton asuma shina Sanya makiyaya cikin gonaki da dabbobinsu al'ada ce da manoma musamman na karkara ke yi tun shekaru da dama da suka gabata a kasar Nijar. Ta hanyar wani al'ada kashi da hitsarin dabbobi na karfafa kasar noma lamarin da ke inganta amfanin gona. Na fi Imamman Musa ya tabbatar da haka. inda ka je ka sa buhu biyu na taki inda makiyayi ya ta uku sai ka ga bambanci. Wurin da ake yin dame hamsin kana iya samun dame ɗari da hamsin ɗari biyu kaga kuma abinci mai kyau. Kuma mu noman ma inda yake ake ƙara samun ci gaba. in abu biyar ka sa komi sai ya tabbata gone Musa sa hatsi mu sa dawa Musa sa wake ga ya kuwa ciki har gyada a sa ciki kuma amma sai sun kai inda wannan takin ne na gargajiya ka gani alhamdulillah daga nasu bangare makiyaya sun bayyana cewa wannan al'ada na bunƙasa yawa da ingancin cawar dabbobi yayin da hakan ke sa dabbobin su kyaye da kyau a yankunan da ake noma da kiwo wannan al'ada na kuma ba da damar kulla alakar zamantakewa mai kyau tsakanin makiyaya da manoma harro ma'azu makiyayi ne manoma suke zuwa su tarbe mu da hannu biyu suke nuna mana ga yanda suke so mu yi zamantakewa tsakaninmu da mu da su a maimakon kwanan ba babu wani jituwa tsakanin juna kowa wanga yana an yi ɗaurin dawa sai a yanzu a ƙarshe suke nuna mana abin da ya samu ke jan hankalinku makiyaya in kuka safka a cikin gonakanmu za ku yi mana taki mu kuma bakin gwargwado abin da Allah ya sauke mana za mu kama muku da shi wannan hulɗe da muka azata yau an waye gari duk abin da za a yi sabga za a yi a gidan manoma tare da mu. Kawo yau manoma na amfani da takin zamani ne a gargajiyance. Kwararru na ba da shawarar a gudanar da bincike da zumar inganta wannan al'ada. Sani Illo kwararre ne na zauren shawara na manoma a jihar maraɗi. Ya Akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi la'akari da su. Akwai yawan dabbobi da fili da ya kamata a yi nazari a kansa da tsabtace wajen dabbobi tsakanin raƙuma, shanu, awakai kai da dai sauransu da kuma yawan su da tsawon lokacin rashin cawa a daji nan ma sai an yi bincikensa. Duba da amfani mai yawa da al'adar da sauke makiyaya cikin gonaki ke da shi manoma da makiyayan baki daya su amince da adawamar da ita. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen labaran a kasance lafiya.